Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan tsadar da albasa ke yi a kasuwanni. bana dai rahotanni na nuna cewa abin da ya ba kanta. Hmm, abin da ya sai a hankali. Akan haka ne wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta tuntuɓi mata kuma ta kai ziyara kasuwa domin tattaro bayanai akan wannan batu na tsadar albasa. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin ra'ayin jama'a akan wannan batu da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta aiko mana. Ra'ayina magana tsadar albasa yanzu dai ya kamata sai mu koma citta da fari da kayan kanshi wannan kuma wanda yake so sai ya sa ya amfani da tafannuwa ra'ayin da na ba jama'a kenan shawara albasa dai yanzu ya zama dan sarki gaskiya dan duk inda ka je tsada albasan nan ko ina ne kuma girki ba za a taɓa yin shi ba albasa ba yanzu mu dai muna roƙon Allah dai ya kawo mana sauki akan wannan abin dai na tsadan albasan dai ko da dai kayan miyan ma sun tsada amma dai shine dai ya fi abin na Allah dai ya kawo mana sauki a kan shi tunda ba za mu iya girki ba albasa ba. Assalamu alaikum ni dai suna na Hafsat Muhammad. Ra'ayina game da tsadan albasa nan gaskiya ba karamin abu muka shiga ba a matsayin mu na mata yanda muka san muhimmancin ta muke amfani da ita a girke-girken mu dan duk macen da take girki macen da ta shiga ɗakin miji take girki to ta san muhimmancin albasa sosai a girki gaskiya in dai kana neman ɗanɗano ƙamshi to hakika sai ka sa albasa a ciki to ka wannan tsadan albasa ko da muka shiga gaskiya ba karamin matsala muka shiga ba dan akwai lokacin da na je siyan albasa ta gagare ni siya na yi cefane na tsab in siya albasa ta naira ɗari ma ya gagara a bani na zo na rasa dabaran da zan yi me zan sa ma girkin nan in samu ya fita ballata na ina so in yi miyan kuka ne nake so in na rasa ya zan yi to sai dai kawai yan dabarun mu na mata na samu yar citta ta tafarnuwa na jajjaga na sa amma duk da haka fa ni bata fitar min da yanda nake so kamar albasa gaskiya matsalan albasan nan da muke ciki ba karamin abu bane ni ban ma san dalilin da ya kawo wannan matsalan albasa me masabbabinta ba ta ne ko koya aka yi ko masu noman ne suka yi karanci ba mu sani ba Salamu alaikum ni ce Hafsat Abdullahi. gaskiya magana tsadan albasa abin sai hakuri ko jiya ma da na je abin ya faskara ba dai albasa a gari amma ta fi karfin talaka gaskiya abin ya bata mana rai akan maganan tsadan albasan nan ina abincin sayarwa albasa ya fi karfi na in yi albasa da miya ya fi karfi na ba na ɗari sai ɗari biyu ɗari uku yan muci-muci ne ko da lawashin ne ma yanzu ya fito ga ta nan ɗari biyu ne ɗari bakwai ɗari takwas yan ƙanƙanana abin ya shahara a duba dai ni ba san abin da ya jawo wannan ba bana a taimaka a duba ya jama'a ba na ɗari ba na ɗari biyu to a taimaka ya jama'a. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kwa don tilar makula da su. Kudin birnin Yamani, shigar jirgin birnin Ingila, tuja kaɗa da Italiya. O oh, Allah, abin da ya yi tsanani, sai dai mu ce dai Allah ya kawo mafita. Yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim. masararo barka mu da sake sada da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna akan al'amuran da ya shafi rayuwar mu na yau da kullum a yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi girki ko in ce sinadaransa wato daidai wannan dan tsukon wata daya zuwa biyu dinnan da suka wuce zuwa yanzu an lura cewa an shiga cikin wani yanayi na tsadan albasa da kuma karancinsa a inda yanzu albasa ta zama gwal ina ganin kusan fara sa mata wani sabon suna ma saboda matsayin da take da shi a halin yanzu ina ganin zaka gurji kamar masara buhu kamar biyar shida kafin ka samu kuɗin da zai baka buhun eh, santolan albasa guda daya wanda ya kama cewa lalle ana cikin tashin hankali a maganan albasa wani take da mahimmanci musamman ga girke-girken na mata a wannan zaure yana tare da mata ne guda biyu wanda za su tattauna kuma su nuna mana irin halin da ake ciki game da tsadar albasa a musamman arewaci inda ake noma ta bai kuma kamata a ce an samu karancin ta haka ba malama hauwa da malama asabe barkanku da zuwa filinmu na yau da gobe barka da hajiya binta barkan mu dai hajiya binta to mata kuka san albasa ko san muhimmancin ta kuma ina ganin kamar tunda ta yi tsadan nan anya ba za mu yaki ce ta ba kawai ma ko dole sai an sa ta a ne to ai albasa ita ce sinadarin girki wanda ko man gyada ne mm. sai ka soya ta da ita sannan za ta baka sinadarin girkin da kake so ka ji ɗanɗano wani man gyadan za ka same ta da wari to albasa ita ke gyara ta mm. albasa ita ce ginshikin girki tana ɗaya daga cikin ɗanɗanon girki albasa ma hawa mhm. a yanda albasar nan ta fara hawa sama din nan mm. tana sarauta me ya ganin ya kawo karancin ta ne kuma har inda ma ake cewa ana noma a arewacin najeriya zama yanzu kamar bata kuma har wai ta fara gagarar ku. To ni a na ina ganin kamar suna ɗiban albasan ne daga arewacin Najeriya suna kaiwa kudu saboda a can an fi siyan albasan da daraja kamar dalilin da ya janyo wannan matsalan albasan kenan dan gaskiya matsalan albasan ya yi yawa ya wuce duk tunanin mai tunani because roban albasan da muke siya ɗari uku ɗari hudu yanzu an wayi gari dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar haka muke siya buhun albasa na yi magana da wani mai albasa da na je ina siyan albasa nake ce mishi ya aka yi albasa ta yi tsada haka ne sosai haka tsadan ma mara misali ya ce min wallahi hajjiya kin ga buhun albasa nan da idan tana ana cikin irin wannan halin da take tsada buhun ta baya wuce 15000 ya ce to yanzu buhun is 60000 wato da ba ta wuce 15 da ba ta wuce 15000 daidai wannan yawa a daidai wannan yanayin duk tsadan ta ba ta wuce 15000 ya ce to yanzu sun tsinci kansu a naira 60 naira 65 suke siyan buhun albasa Wani wurin ma an ce har 70 zuwa 80 to kin ga ya ce to kin ga dole duk yanda ake tunani abin ya wuce tunanin mai tunani albasa ta zama wato ta fi ma karfin kaya buhun abinci kenan ciki kuwa da shinkafa da ake kuka a akai wato kin yi magana akan cewa akan kai kudu da kila zargin da kuke ki to ai ba bana aka fara kaiwa kudu ba kusan mun riga mun saba duk amfanin gonan da aka samu arewaci tunda akwai yawa akan aika shi kudancin Najeriya ne don a sayar me yasa kuke ganin bana Ta albasar ta samu wannan matsayin shin yan ne suka yi wani dabara wurin rage yawan kawo ta kasuwan ko kuwa kuna ganin a an samu annoba ce da albasar ba ta kyau ba shi sa ta yi tsada ban san dai ko kisan sirrin noma ba to ni dai a tunani na yadda nake gani kaman albasa masu nomanta ne suka wannan shekaran eh. dama dai tana tsada mm. wannan shekarar ta fita kowane shekara tsada to wannan shekarar tunani na ni da nake yi sun ɗiba ne sosai sun fitar da ita kudanci fiye da nan tunda dama can na ana dan ɗiba din ana kai musu tunda an san kudanci ba su da lambu ba sa noman ba su da kayan lambu mu ne nan dai arewanci ake da kayan lambu amma dai duk tsadarta da take gaskiya bata taba kai mana irin haka ba so dai mu tunanin da muke manomanta ne sun ɗiba sun kai kudancin wata an ɗan yi dabara ne haka ba wai an samu lalacewar ta ayaba ce ko wani abu akwai albasan kina ganin ta amma ba ta iya tabuwa mai lawashin nan ma da zaki ki gan kaje siyan mai lawashi ga dan gundarin katu yanzu sai kin ganta ma wata yar kankanuwa tuwa albasan ma da katuwa sai ba a barin ta ma ta rika haka balle har ka cire saboda bukatar ta mm. ana ciro ta ba kafin ta yi ana ciro ta ba a barin ta ta kwari har ta ta yi da sai kiga albasa dan lawashi na hamsin in kika siya ta dade miki yanzu to na naira ɗari biyu ma ba ta miki girki to muna ga tsadan abinci ta ma fi abincin ma tunda ta fi masara buhunta yanzu gaskiya ta fi ma buhun shinkafan ma tsada to yanzu buhun shinkafa ta gwamnati dubu talatin ce dubu ishirin da tara to yanzu ita kuma buhun eh, solan um, albasa dubu sittin ce ko ita ma a samu shinkafa biyu za a samu buhun shinkafa biyu duk tsadarta da muke kuka to ko yanzu mata a matsayin ku na mata a gida wanda kusanci ita ce sinadari shin wai akwai wani abu da yake zama makwafanta misali kila kun samu wata yar dabara da kuke amfani da shi tun da albasar ta fara zama sai gidan wani da wani ta zama sarauniya shi akwai wani abu da kuke yi ko a matsayin ku na mata wannan ganin cewa aikin da albasar take a cikin miya an samu wani abin da zai mai gurbinta eh gaskiya akwai ni dai akwai dabaran da nake yi wanda ni wannan ma in ban sa sha abinci ba um, citta ɗanyen citta hmm. nake samu in kankare ta sai in sami tafarnuwa sai in bara tafarnuwa a misali zan sa kwallon zan sa cittan kamar loka daya sai in sa tafarnuwa kamar irin kwatan loka haka sai in bari in kankare cittan kamar zan yi jinja drink in bara tafarnuwa sai in hada in markada idan na markada idan zan sa a fridge ne eh, a nika a nikawa ake a inji ko a blender so idan na markada zan saka a fridge idan sanda zan yi abinci da shi nake tafashen nama sannan ina sa shi a cikin abinci duk abin da zan dafa za ku ga ma ya ba da wani kanshi da dafa abincin sannan kuma idan mutum bai da fridge mm. idan aka markaɗo wannan tafarnuwan da albasa gishiri kurin za a barbaɗa mishi ko wata nawa zai ba zai lalace ba idan aka barbaɗa mishi a su barbaɗa gishiri sai a juya shi eh oh. kurin sai a samu wuri a rufe kurin idan zaki abincin ki ki ɗauko idan tafashe tafashen nama zaki ki zuba idan sanwan abinci kika kina so kayan miyan ki ki ɗiba ki zuba zaki ji ƙanshin da zai dinga bayarwa so wannan dabara ne gaskiya ko biki sa albasa abinci ba lafiya lau za a ci abinci kuma yana amarasa me kika sa abincin yake ba da wannan kanshin to kun ji mata to haka ne gaskiya ne eh, tafarnuwa ita ma babban sinadari ce baya ga girki sannan kuma dama akwai magani ce ma ya kamata a ce muna ma amfani da ita kamar mutanen mu a Borno muna yawan amfani da ita kowa ya san mu da tafarnuwa dama da albasa ko mun sa albasan dai dama tafarnuwar tana nan to yanzu sai muka aka fa amfani da tafarnuwar sannan a sa citta saboda da yanayin yadda rayuwa ta canza yanzu muna soya man gyada yadda muke soya ta da albasa muna soya man gyada da tafarnuwa duk wanda ya san mutumin barna ya san shi da wannan ina damuwa da yanayin yadda albasan nan ta yi tsanani ta yi tsada sosai saboda duk tsadarta da take bata taba yi irin ta wannan shekaran ba wanda albasa ita ce sinadarin girkin idan ni na san mahimmancin amfani da eh, tafarnuwa ba kowa bane ya sani da dama ma wasu ba sa cinta da dama mutane da dama wani ko yaji aka yi mai tafarnuwa baya ci hakanan citta akwai masu ulsa. sannan kuma citta akwai kuma waɗanda suke da ulsa ba su iya yin amfani da shi duk da shi ma sinadari ne na girki bayan girki ana yaji da shi ana wasu abubuwa da shi to amma ba kowa ke iya ci ba to muna damuwa ni dai ina damuwa da na yanayin yanda albasan nan ta yi tsada saboda ginshiki ce ta girki akwai miya albasa ma da ake yin ta daban kawai kamar mu a jihar borno akwai farar albasa mu dama ita muke nomawa wanda kuma akan ce tafi jan ma amfani kuma tafi jan daɗi to tana kuma magani fara to yanzu ko a can ɗin kukar da muke yi kenan yadda ta yi tsada yadda ake noman tanda da yadda ake samun ta da ara ko da can ita ta ɗan fi tsada ma amma yanzu kuma ta fi tsadan fiye da tunanin mai tunani. Ko kina ganin shi baya rasa nasaba da irin har-haren da ake kai manoma na yanzu? Duk da har-haren da ake kai wa manoman yanzu ai ba a daina ba ta yi tsadan wannan shekaran ba kuma ba a daina noman ba mm. kuma ai ba yanzu wannan shekaran aka fara yin wannan hatsaniyar ba dama can ana yin hatsaniyar kuma ba ta hana a yi noman ba. kawai dai wannan shekarar ne abin ya kai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah dai muke roƙo ya kawo mana mafita mm. amma mata a gane dai a rika koyaya a rika soya man gyada da kayan miya da wannan eh, tafarnuwa saboda takan dan rage mana eh, karanin wannan kayan miyan da sauransu duk da dai ba kowa ba yake so ba ba kuma kowace mace san amfani shi ba ta san muhimmancin shi da kuma yadda ake amfani da shi yadda ma ko kai amfani da shi ba lale bane ya fito to shi yasa muke ganin cewa yadda albasan nan ya tsada yana damun mu yana damun al'umma ba ni kadai ba musamman talaka irin musamman talakoki saboda dama ana kukan abinci to yanzu fa albasar ta fi abincin ma ta fi abincin ma tsanani to muna dai fata Allah ya ka mana sassauci da wannan abu to muna fata kuma muna kira ga jama'a su ba da himma su ba da karfi ga amfani da tafarnuwa bacin ma magani sannan tana makwafin albasa kuma ita akwai dan sassauci fiye da albasa To da fata ita ma ba za a juyo kanta ba idan aka kar an raja a <laughs> a Ita ma a tsawwala ta. <laughs> Ba za a juyo ba kanta an Allah ya da mu ma muna fata ya albasa ta sauko mana ta sauko. Mm, anya ina eh. ganin fa sai kila bayan Kirsimeti in kun lura. Eh ai mm, yanzu ma ta ma kara haɗuwa saboda Kirsimeti. Eh tunda da da farko. makarshen shekara abubuwa. Haka ne. To duk sai da farko ai bata kai dubu biyu ba amma yanzu ya kai dubu biyu da ɗari biyar. Ya kai dubu biyu da ɗari biyar roba. To Allah ya ce ba mu kuma Allah ya rufa asiri. Amin ya rabbil alamin. Allah ya kawo mana mafita kuma da fatan matasan mu za su gane cewa ga abubuwan da yake da muhimmanci kuma musamman irin na aikin gona su ma su mai da hankali ganin cewa za a samu riba sosai a wannan bangare amma fa a dinga yi ana tausaya wa talakan da ke kasa. kunu ga Ahmadu kun ji mara gaya. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda muke tattaunawa a kan tsadar albasa a kasuwanni. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba ta samu tattaunawa da kungiyar 'yan albasa a wani kasuwa a Kaduna da za ta bayyana mana. masararo barkanmu da sake sadar da ku a cikin filin mu na yau da gobe inda muke tattauna akan al'amuran da ya shafi mu na yau da kullum a yau za mu tattauna ne akan abin da ya shafi girki ko in ce sinadaransa wato daidai wannan dan tsukon wata daya zuwa biyu dinnan da suka wuce zuwa yanzu an lura cewa an shiga cikin wani yanayi na tsadan albasa da kuma karancinsa a inda yanzu albasa ta zama gwal ina ganin kusan fara sa mata wani sabon suna ma saboda matsayin da take da shi a halin yanzu ina ganin zaka gurji kamar masara buhu kamar biyar shida kafin ka samu kuɗin da zai baka buhun eh, santolan albasa guda daya wanda ya kama cewa lalle ana cikin tashin hankali a maganan albasa wanda take da mahimmanci musamman ga girke-girken na mata a wannan zaure yana tare da mata ne guda biyu wanda za su tattauna kuma su nuna mana irin halin da ake ciki game da tsadar albasa a musamman arewaci inda ake noma ta bai kuma kamata a ce an samu karancin ta haka ba malama hauwa da malama asabe barkan ku da zuwa filin mu na yau da gobe to barka ne hajiya binta barkan mu dai hajiya binta to mata kuka san albasa kusan muhimmancin kuma ina ganin kamar tunda ta yi tsadan nan anya ba za mu yaki ce ta ba kawai mu huta ko dole sai an sa ta anya ne to ai albasa ita ce sinadarin girki to wanda ko man gyada ne mm. sai ka soya ta da ita sannan za ta baka sinadarin girkin da kake so ka je ɗanɗano wani man gyaɗa zaka same ta da wari to albasa ita ke gyara ta mm. albasa ita ce ginshikin girki tana ɗaya daga cikin ɗanɗanon girki albasa ma hawa mhm. a yadda albasar nan ta fara hawa sama din nan mhm. tana sarauta me ya ganin ya kawo karancin ta ne kuma har inda ma ake cewa ana noma ta arewacin Najeriya zama yanzu kamar bata kuma har wai ta fara gagara ko. To ni a tunani na ina ganin kamar suna ɗiban albasan ne daga arewacin Najeriya suna kaiwa kudu saboda a can an fi siyan albasan da daraja kamar dalilin da ya janyo wannan matsalan albasan kenan dan gaskiya matsalan albasan ya yi yawa ya wuce duk tunanin mai tunani because roban albasan da muke siya ɗari uku ɗari hudu yanzu an waye gari dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar haka muke siya buhun albasa na yi magana da wani mai albasa da na je ina siyan albasa nake ce mishi ya aka yi albasa ta yi tsada haka ne sosai haka tsadan ma mara misali ya ce min wallahi hajiya kin ga buhun albasa nan da idan tana ana cikin irin wannan halin da take tsada buhun ta baya wuce 15,000 ya ce to mm. yanzu buhun is 60,000 wato da ba ta wuce 15 da ba ta wuce 15,000 daidai wannan yanayin a daidai wannan yanayin duk tsadan ta ba ta wuce 15,000 mm. ya ce to yanzu sun tsinci kansu a naira 60,000 naira 65,000 suke siyan buhun albasa Wani wurin ma an ce har 70 zuwa 80 to kin ga ya ce to kin ga dole duk yanda ake tunani abin ya wuce tunanin mai tunani albasa ta zama wato ta fi ma karfin buhun abinci kenan ciki kuwa da shinkafa da ake kuka a kai wai kin yi magana akan cewa akan kai kudu da kila zargin da kuke to ai ba bana aka fara kaiwa kudi ba kusan mun riga mun saba duk amfanin gonan da aka samu a arewaci tunda akwai yawa akan aika shi kudancin najeriya ne don a siyar me yasa kuke ganin bana ita albasar ta samu wannan matsayin shin yan kasuwanni suka yi wani dabara wurin rage yawan kawo ta kasuwan ko ko kuna ganin a an samu annoba ce da albasar ba ta kyau ba shi sa ta yi tsada ban san dai ko kisan sirrin noma ba to ni dai a tunani na yadda nake gani kamar albasa masu noman ta ne suka wannan shekaran eh. dama dai tana tsada mm. wannan shekarar ta fita kowace shekara tsada to wannan shekarar tunani na ni da nake yi sun ɗiba ne sosai sun fitar da ita kudanci fiye da nan tunda dama can na ana ɗan ɗiba din ana kai musu tunda an san kudanci ba su da lambu ba sa noman ba su da kayan lambu mu ne nan dai a arewanci ake da kayan lambu amma dai duk tsadarta da take gaskiya bata taba kai mana irin haka ba so dai mu tunanin da muke manomanta ne sun ɗiba sun kai kudancin wata an ɗan yi dabara ne haka ba wai an samu lalacewar ta bace ko wani abu akwai albasan kina ganin ta amma ba ta iya tabuwa mai lawashin nan ma da zaki gan ka je siyan mai lawashi ga gadan gundarin katu yanzu sai kin ganta ma wata ƴar kankanuwa tuwa albasan ma da katuwa yanzu ba barin ta ma ta rika haka balle har ka cire saboda bukatar ta mm-hmm. ana ciro ta ba kafin ta yi ana ciro ta ba a barin ta kwari har ta yi da sai kiga albasa dan lawashi na hamsin in kika siya ta dade miki yanzu to na naira ɗari biyu ma ba ce miki girki to muna ga tsadan abinci ta ma fi abincin ma tunda ta fi masara buhunta yanzu ta fi ma buhun shinkafan ma tsada to yanzu buhun shinkafa ta gwamnati dubu talatin ce dubu ishirin da tara to yanzu ita kuma buhun eh, solan um, albasa dubu sittin ce ko ita ma a samu shinkafa biyu za a samu buhun shinkafa biyu duk tsadarta da muke kuka to ko yanzu mata a matsayin ku na mata a gida wanda kusanci a tace sinadari shin wai akwai wani abu da yake zama makwafanta misali ke kun samu wata yadda dabara da kuke amfani da shi tun da albasar ta fara zama sai gidan wani da wani ta zama sarauniya shi akwai wani abu da kuke yi ko a matsayin ku na mata wani ganin cewa aikin da albasar take a cikin miya an samu wani abin da zai mai gurbinta eh gaskiya akwai ni dai akwai dabaran da nake yi wanda ni wannan ma in ban sa sha abinci ba um, citta ɗanyen citta hmm. nake samu in kankare ta sai in samu tafarnuwa sai in bara tafarnuwa a misali zan sa kwallon zan sa cittan kamar loka daya sai in sa tafarnuwa kamar irin kwatan loka haka sai in bari in kankare cittan kamar zan yi jinja drink in bara tafarnuwa sai in hada in markada idan na markada idan zan sa a eh, fridge ne a nika a nikawa ake a inji ko a blender so idan na markada zan saka a fridge idan sanda zan yi abinci da shi nake tafashen nama sannan ina sa shi a cikin abinci duk abin da zan dafa za ku ga ma ya Ba da wani kanshi da dafa abincin sannan kuma idan mutum bai da fridge mm. idan aka markaɗo wannan tafarnuwan da albasa gishiri kurin za a barbaɗa mishi ko eh, wata nawa zai zai lalace ba idan aka barbaɗa shi a barbaɗa gishiri sai a juya shi eh mm. kurin sai a samu wuri a rufe kurin idan zaki abincin ki ki dauko idan tafashe tafashen nama zaki ki zuba idan sanwan abinci kika kina so ya kayan miyan ki ki ɗiba ki zuba zaki ji ƙanshin da zai dinga bayarwa so wannan dabara ne gaskiya ko biki sa albasa a abinci ba lafiya lau za a ci abinci kuma yana marasa me kika sa abincin yake bada wannan kanshin to kun ji mata to haka ne gaskiya ne eh, tafarnuwa ita ma babban sinadari ce baya ga girki sannan kuma dama akwai magani ce ma ya kamata a ce muna ma amfani da ita kamar mutanen mu a Borno muna yawan amfani da ita kowa ya san mu da tafarnuwa dama da albasa ko mun sa albasan dai dama tafarnuwar tana nan to yanzu sai muka aka fi amfani da tafarnuwar sannan a sa citta saboda da yanayin yadda rayuwa ta canza yanzu muna soya man gyada yadda muke soya ta da albasa muna soya man gyada da tafarnuwa duk wanda ya san mutumin barna ya san shi da wannan ina damuwa da yanayin yadda albasan nan ta yi tsanani ta yi tsada sosai saboda duk tsadarta da take bata taba yi irin ta wannan shekaran ba wanda albasa ita ce sinadarin girkin mu idan ni na san mahimmancin amfani da eh, tafarnuwa ba kowa bane ya sani da dama ma wasu ba sa cinta da dama mutane da dama wani ko yaji aka yi mai tafarnuwa baya ci hakanan citta akwai masu ulsa. sannan kuma citta akwai kuma waɗanda suke da ulsa ba su iya yin amfani da shi duk da shi ma sinadari ne na girki bayan girki ana yaji da shi ana wasu abubuwa da shi to amma ba kowa ke iya ci ba to muna damuwa ne dai ina damuwa da na yanayin yanda albasan nan ta yi tsada saboda ginshiki ce ta girki akwai miya albasa ma da ake yin ta daban kawai kamar mu a jihar borno akwai farar albasa mu dama ita muke nomawa wanda kuma akan ce tafi jan ma amfani kuma tafi jan daɗi to tana kuma magani fara to yanzu ko a can ɗin kukar da muke yi kenan yadda ta yi tsada yadda ake noman tanda da yadda ake samun ta da ara ko da can ita ta ɗan fi tsada ma amma yanzu kuma ta fi tsadan fiye da tunanin mai tunani. Ko kina ganin shi baya rasa nasaba da irin har-haren da ake kai manoma na yanzu? Duk da har-haren da ake kai wa manoman yanzu ai ba a daina ba ta yi tsadan wannan shekaran ba kuma ba a daina noman ba mm. kuma ai ba yanzu wannan shekaran aka fara yin wannan hatsaniyar ba dama can ana yin hatsaniyar kuma ba ta hana a yi noman ba. kawai dai wannan shekarar ne abin ya kai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah dai muke roƙo ya kawo mana mafita mm. amma mata a gane dai a rika koyaya a rika soya man gyada da kayan miya da wannan eh, tafarnuwa saboda takan dan rage mana karanin eh, wannan kayan miya da sauransu duk da dai ba kowa ba yake so ba ba kuma kowace mace san amfani shi ba ta san muhimmancin shi da kuma yadda ake amfani da shi yadda ma ko kai amfani da shi ba lale bane ya fito to shi yasa muke ganin cewa yadda albasan nan ya tsada yana damun mu yana damun al'umma ba ni hmm. kadai ba musamman talaka irin musamman talakoki saboda dama ana kukan abinci to yanzu fa albasar tafi abincin ma tafi abincin ma tsanani to muna dai fata Allah ya ka mana sassauci da wannan abu to muna fata kuma muna kira ga jama'a su ba da himma su ba da karfi ga amfani da tafarnuwa bacin ma magani sannan tana makwafin albasa kuma ita akwai dan sassauci fiye da albasa To da fata ita ma ba za a juyo kanta ba idan aka kar an raja'a. A <laughs> a Ita ma a tsawwala ta. <laughs> Ba za a juyo ba kanta an Allah ya da mu ma muna fata ya albasa ta sauko mana ta sauko. Mm, Anya ina eh. ganin fa sai kila bayan Kirsimeti in kun lura. Eh ai mm, yanzu ma ta ma kara hakuwa saboda Kirsimeti. Eh tun da da farko. Tun shekara abubuwa. Haka ne. To duk sai da farko ai bata kai dubu biyu ba amma yanzu ya kai dubu biyu da ɗari biyar. Ya kai dubu biyu da ɗari biyar roba. To Allah ya ce kim kuma Allah ya rufa asiri. Amin ya rabbil alamin. talakawa wani mafita kuma da fatan matasan mu za su gane cewa ga abubuwan da yake da muhimmanci kuma musamman irin na aikin gona su masu mai da hankali ganin cewa za a samu riba sosai a wannan bangare amma fa a dinga yi ana tausaya wa talakan da ke kasa. mai bida lazima da girma to ya daina sake da noma nemi farkon ya da karama faɗa daji kai ta girma kai gona ba mara yawa ba mai bida ya zamo sarki ya ta noma hannu ice ya yi bikila a kwance ba a ce ya face. Ka jama'a ga filin kwalamar mu kafin mu kammala shirin. Yau zan mu gabatar muku da yadda ake damban kuskus. Yadda ake damban kuskus idan ka tanaji kuskus ɗinka, ka tanaji kayan miyanka da ganyayyakinka. To na farko kayan miyan da za ki samu albasa da tattasai da tarugu ki jajjaga. idan kika jajjaga shi ka a sa mai jajjagen ruwa sai ki ajiye idan kika ajiye kyau kwashe shi a roba kika ajiye sai ki ɗauko kuskus ɗin da roba ki sai ki fasa kuskus ɗin a cikin roba sai ki sa ruwa a cikin kuskus ɗin kina sawa sai ki tsane shi da rariya idan kika tsane shi da rariya in kika dan daddana ya tsano sai ki juye shi a roba wannan kayan miyan da kika jajjaga sai ki kwaso ki zuba idan kika zuba wannan kayan miyan sai ki ɗauko ganyenki alayyahu in shi za ki sa sai ki sa shi amma idan kabeji za ki sa ko zogale amma su ba a sa sa a haka sai kin dan tafasa su kin dan ba su tsoro saboda shi kuskus din ba shi da wuyan yi sai ki ɗauko in kin tafasa su shi za ki zuba sai ki zuba in kabejin ne bayan kin tafasa sai ki zuba a kai in zogalen ne bayan kin tafasa sai ki zuba a kai in alayyahu ne to shi sai ki sa shi a ɗanyen shi sai ki sa kayan ɗanɗanon ki ki jujjuya ki jujjuya in kika juya kin gama haɗawa sai ki ɗauko leda haka baƙin leda babba sai ki ɓuɓɓula in kin ɓuɓɓula shi a shi zaki zuba wannan kuskus din da kika gama haɗawa sannan ga tukunya kin yi redi kin sa ruwa kamar kofi ɗaya kika ɗauko ɗan ƙaramin kwano ko ɗan roba ne ki saka a ciki da ɗan ƙaramin murfin tukunyar da zai shiga ciki sai ki ɗora wannan damban da kika zuba shi a leda da kika kukkula ki ɗora shi a ciki sai ki rufe idan kika rufe shi ki sa wutan ki ɗan kaɗan yana ci a hankali a hankali kina ji ma ya nuna zaki dinga jin da ƙanshin shi na tasowa ƙanshin shi na tasowa kina yi dai kina ɗan dubawa saboda kan ruwan yayi ƙasa daudan ba shi ma da wuyan yi in kika ji ƙanshin nan na tasowa to girkin ki yayi sannan ga manjan ki man gidan ki kin soya shi da dimin shi yana ƙanshin nan zaki dauko ɗauko man gidan nan ki zuba in kika zuba shi ka jujjuya to dambun kuskus ki ya kalla mu. To uwar gida in albasa ya sauki sai ki gwada wannan dambun kuskus. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Da wanda ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.